الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه، يود رسمنا نوكنا نعم الناس ونرى na talatin da ɗaya darasinmu na talatin da ɗaya a nuzha nuzhatun nazar yau sha shida ga watan rabi'ul awwal a hijira takwas wanda ya dace da shida da hudu ga watan hudu na miladiya bakwai a ma'arifatul mutarib yau daga cikin nau'o'in alhadith adda'if wanda a muke jeran tasu yau za mu shiga nau'i sabo shine al-muttarif sigat ismul fa'il mufta'il sigar mufta'il ne ifta'ala fa huwa mufta'ilun ismul fa'il na iftaraba wato daga mun yi alhafiz ya kawo mana asbabu ta'an asbabul qadh fi riwaya abinda yake sa ake suka a cikin ingancin riwaya ya fara tun daga wanda ya fi kowanne tsanani shine karyar mai riwaya sannan ya rinka sakowa har zuwa ga wahami har zuwa ga kuma al-mukhalafa sabani saba ma waɗanda suka fi shi a samu sabani a cikin riwayar rawi daga riwayar sauran mutane wannan sababi ne da yake sa ake suka akan ingancin riwaya to al-muttarib kamar yadda nace ismul fa'il ne na ittaraba al-ittirab shine al-haraka al-haraka shine al-ittirab wato al-hadith al-muttarib shine al-mutaharrik wato wanda yake raurawa wanda yake bi tsaya akan tabbataccen matsayi ba an shabbaha wato rashin samun ikon masu a huffazul hadith kan su tarjihin wata riwaya daga cikin riwayoyin da aka sami ikhtilaf saboda rashin ikon a yi tarjihi ko a yi jam'i tsakanin saɓanin da aka yi shi yasa sai sai suka kira shi al-muttarib ai al-mutaharrik cewa nazarun wato nazarun nazir ya taharrak ba la yasbutu ala qarar baya tabbata akan matsayi guda dangane da wannan hadisin to alhafiz yace au in kanat mukhalafa bi ibdalihi ay arrawi wala murajjiha li ihda riwayatayn ala al-ukhra fa hadha huwa al-muttarif sannan yace idan mukhalafa din sabawar rawi ta zamanto ta hanyar kawo musanye a cikin riwayarsa bi ibdalihi ay ibdalin rawi ya canza wani abu wato fil isnad aw al-matn wala murajjiha li الروايتين على ala alal ukhra babu abin da yake rinjayar da ɗaya riwayar akan ɗayar tunda an sami ibdal kaga akwai wata riwaya kenan sai aka baddala ta da wata to in aka baddala ta da wata kaga an sami riwaya biyu kenan ko sama da haka to idan yayin da aka samu riwaya biyu din nan ko sama da haka idan aka gane wacce ce wadda take marjuha wannan me ya zama to kenan hadisin in an gano wadda take marjuha an sami ibdal an sami mukhalafa wani da ya zo ya musanya riwayar tasa sai aka fafa suka tabbatar da kan cewa wannan ita ce ba wadda ta kira haɗin ba akwai kuskure a cikinta wannan mai ake kiranta al-mu'al al shine wanda yake shine aka tabbatar da hmm, ce aka tabbatar da qadihi aka tabbatar da da kuskure a cikin riwayar wanda yake suka a cikin ingancin riwaya din idan kuma amma idan ya to idan ya zamanto an kasa gano wacce ce almarjuha wacce ce arrajiha in aka samu marjuh dole a samu rajih ko sauraka la da'i a faɗe shi sauraka in ma dai ya zamanto an gano wajihun gano rujihan ko kuma ba a gano wajihun rujihan ba shine alqisma iya ce wato in aka samu sabani in aka samu mukhalafa ma an yatabayyan imma an yatabayyan wajhur rujhan a gane yanda za a yi tarjihi a samu rajih a samu marjuh al marjuh sai zama dushi shine al hadith al mu'al ko kuma ba za a iya yin tarjihi ba tsakanin fuskokin riwaya din to idan haka idan ba za a iya yin tarjihi ba wannan shi ake kira al muttasil saboda haka alhadithin muttarif ta'rifin da suke da suke fadansa shine alhadith المروي على وجهين أو أكثر مختلفين ولا مرجح لأحدهما على الآخر الحديث المروي على وجهين فأكثر مختلفين waɗansu sukan cewa الحديث المروي على أوجه متباينة مختلفة wala murajjaha li ahadihima ala akhar aw wala murajjaha li ahadihima wato hadisin da aka ruwaito shi a bisa fuskoki mutabayina mukhtalifa sun yi hannun riga kuma an kasa samun abin da zai rinjayar da fuska guda ɗaya ta riwayar akan wata taba'an ba lalle ya zamanto tarjih kawai za iya ba za a iya yin jam'i ko za a iya yin jam'i tunda mun ce idan aka samu saɓani sai a duba gani in za a iya yin jam'i to fa biha wa ni'mat in ba za a iya yin jam'i ba sai a yi tarje to shi eh, a nan ma wajen babin kore istirab a cikin riwaya ana iya dubawan imkaniyatul jam idan aka yi jam'i shi kenan in ko ba a yi jam'i ba sai a duba gani za a iya yin tarje. idan aka yi shi kenan a hadith ɗin da yake shine rajihi sai zama to shine mahfuz wanda yake kuma shine marjuh sai ya zamanto shine shad ko shi ya zamanto shine al-mu'al to amma in in ba za a iya tarji ba shine al-muttari wa huwa yaqa'u fil isnad ghaliban galiban ana samun al-ittirab fil isnad an fi yawan yin ittirab a cikin isnadi domin al-qisma thulathiyya ce imma al-ittirab yakunu fi sanad wa yaslamu al-matn al-matn ya zamanto babu ikhtilaf al-ikhtilaf fil isnad faqat ko kuma a sanad babu ikhtilaf amma almatan akwai ikhtilaf matan wahid a sanad wahid amma a cikin matani din a rinka ruwaito shi bi aujihin muktalifa ko kuma ya zamanto ikhtilaf din a cikin al-isnad wal matan to al-ghalib galiban inda ake samun sabani din a cikin as-sanad ne wa amma fil matan har al-hafiz as-sahawi yake cewa la yakadu yujad da kyar zaka sani al-ibtirab a cikin matan wal ittirab fil matn was sanad kawo misalinsa ba amsila din suna da yawa za a mutum zai iya samun amsila din shi ya ma al ibn hajar ya bibiyi al'ilal na dar qutni ya fitar da hadisan da suke akwai da suke illarsu ittirabi ne an gane ya fitar da shi a cikin littafi da ya sa masa suna al-muqtarib fi bayanil muttarib al-muqtarib fi bayanil muttarib wanda yake zultafin fi hukumin mafukut babu shi ya a bada aiki a bada assignment a bada wajibi eh? ilan dara kutni din ku je ku bi abin nan a kurarrabu mutum kurarrabu gurub goma sha daya tun da juz'i goma sha daya ne yanzu kowa ya dauki juz'i daya. Hmm, ku karance kowane group ya karance juz'i daya a fitar mana da misalan alhadith al-muftari daga cikin ilal daru kutni ku aikin da da yayi wanda ya bace kuma sai ku yi al'umma hidima <laughs> eh ku nawa ne eh akwai mana akwai akwai shi a maktabat maktabat khassa da amma haba almuntada babu a kwamfuta yana cikin kwamfuta kwarai shi yana cikin kwamfuta almuhim wannan da yana buƙatar insha Allah fil marhala alqadima ya kamata wannan ɗaya yana ɗaya daga cikin buhut inda ya kamata tullabul hadith su yi a wuqu'uhu fil isnad huwa al-ghalib yace wa qad yaqa'u fil matn yakan afku a cikin matan a sami ibtirab a cikin matan ah. lakin qalla an yuhka على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد أما كأني قري أكن سامو مالا من حديثي كنتي أكن حديثي بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن ta mahangar saɓani a cikin matani kawai banda isnadi kalilan don saboda yawanci ikhtilaf fil sanad fil matan idan aka samu galiban yakan zamanto yakan zamanto hadisai ne guda biyu daban domin idan aka samu ibtirab din in aka samu in aka samu abin nan sabani a cikin riwayoyin ya zamanto haddasa sahabban sun saba to kaga in sahabi biyu ne suka ruwaito hadisi daya za a ɗauke su kan hadisai guda biyu ne saboda haka kaga an kona iftirab da haka da wuya ka samu iftirab a cikin matan kawai ba tare da cewa akwai illal iftirab a cikin isnad ba to daga cikin misalan da ake kawowa na al ittirab fi sanad akwai hadithul khab hadithul khab hadithin abi huraira ah, ليصلي أحدكم إلى شيء يستره فإن لم يجد فليخط خطا بين يد فليخط خطا بين يديه ɗayanku in zai yi sallah ya yi sallah ga sutur da wani abu da yake ya sanya ya yi sallah zuwa ga wani abu da yake suturce shi wato ya ɗauki sutura idan bai samu ba fal ya hutta hatta sai ya ja layi sai ya zamanto wannan layin sai ya zamanto masa suturarsa imam ahmad ya ce in zai ja layin sai ya ja shi kamar kamar wata hmm? da shi da humaydi waɗansu musaddar kuma ce ya ja shi a miƙe kamar kun kanta abu dawud ko hmm. wannan hadith ɗin waɗansu malamai musamman 'yan baya kamar imam nawawi da al'imam ibn abdulhadi cikin almajirar shekul islam ibn taimiyya sun ce hadith ne mufarif saboda an yi istirab ɗinsa kuma a cikin matin a cikin sanadi saboda sabanin dai akan Ismail ibn Umayya ne Ismail ibn Umayya fiqa ne Ismail ibn Umayya fiqa ne waɗansu suka rawaito hadisin daga wajensa daga Abu Amr ibn Muhammad ibn Hurayth daga kakansa daga Abu Huraira waɗansu kuma sai suka ce daga Abu Amr ibn hurayf babu ibn muhammad abu amr ibn hurayf an abihi an abi huraira maimakon an jaddihi waɗansu kuma sai suka ce an abi muhammad ibn amr ibn hurayf an abihi an abi huraira eh waɗansu kuma suka ce an abi amr afwan an abi amr ibn muhammad ibn hurayf عن جده حريث ابن سليم عن أبي هريرة waɗansu kuma da suka tashi abi amr ɗin suka ce an abi amr ibn muhammad ibn hazm an abihi an an abi huraira duk waɗannan riwayoyi ne da aka rawaito hadisi guda ɗaya aujuhu mukhtalifa to waɗansu malamai sai suka ce wannan hadisi ne mubfari amma kuma daga malaman da suka gabace su sun yi su sun sami ikon yin tarje imam ahmad ibn hanbal da ali ibn al-madini wa kadhalika almajirin su abu zur'a dukkanin su suka ce alwajhul awwal nan da aka faɗa hmm? abu amr ibn muhammad ibn hurayth an jaddihi an abi huraira shine al-mahfuz shine ar-rajih sun iya yin tarjih kaga wanda iya yin tarjihi kaga babu zancen ka kawo masa illa hadisin da iftira saboda ka sharadin iftira ya zamanto an kasa yin tarjihi in aka yi tarjihi ku shikenan babu iftira kuma haka zalika dan haka kaga yawanci ikhtilaf din idan aka yi zaka samu duk daga fiqat ne duk waɗanda suka faɗa amintattu ne domin idan wani ya zo ya faɗi wata fuska wadda yake ba wanda yake wanda ya zo ya faɗa din ya zamanto da'if ne kaga shikenan ikhtilaf sa ba shi da ba shi da ba shi da mahalli kaga shikenan sai a hanyar ta zama to marjo saboda haka galiban hadisai da ake samun ibtirar zaka samu wanda suka ruwaito dukkanin su fiqat ne to shi yasa sai kaga masu abin nan huffaz sun kasa hukunci sai wannan hadisin mufarid ne to shi yasa wannan misalin bai zamanto salim ba akan misalin alhadith al amma misali da malamai suke cewa shine ya zamanto salim wajen misalin mutalib shi imam suyuti ya kawo a cikin tadribur rawi haka zalika as-sahawi ya kawo a cikin fathul mughith shine hadithin abi bakr shayyabatni hudun wa akhawatuha hadithin abu Abu abubakar siddiq da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah araka qad shifta qala shayyabatni hudun wal waqi'a wal mursalat wa amma yatasaalun wa idha ash-shamsu kuwirat wannan hadisin abu ishaq as-sabi'i amr ibn abdullahi as-sabi'i malamin ahlul kufa daga cikin abin kun san riwaya a kufa a tabakar sigaru tabi'in tana da jigo kamar yadda a cikin tabakar sigaru tabi'in a madina take da ibn shahab zuhuri da yahya ibn sa'id al-ansari da bukair ibn abdullahi ibn al-ashaj da wannan al'araj na taba ambata muku cewa mutane hudu dinnan riwaya a madina duk a kansu take kewayawa mm. to haka dalika a kufa waɗanda suke sigarar tabi'in wanda suke alaihim ta durul alaihim ya durul isnad abu isaq as-sabi'i da sulaiman ibn mahran al-a'mash to abu isaq as-sabi'i shi rawaito wannan hadisin fiqa ne imam to a wajensa aka yi sabani waɗansu suka ce daga abu isa sabi'i daga ikrima daga abubakar siddiq waɗansu suka ce daga abu isa sabi'i daga ikrima daga ibn abbas daga abubakar siddiq waɗansu suka ce abu isa sabi'i an abu juhaifa an abi juhaifa an abi huraira an abi bakar waɗansu suka ce abu isa sabi'i an abi maisara an abi bakar waɗansu suka ce abu isa sabi'i an masruq an abi bakar waɗansu suka ce abi saqis sabi'i an masruq an aisha an abi bakr waɗansu suka ce abu isaq sabi'i an alqama an abi bakr waɗansu suka ce abu isaq sabi'i an mus'ab ibn sa'ad ibn abi waqqas an abihi an abi bakr waɗansu kuma sai suka ce abu isaq sabi'i an abil ah, an ah, ahwas salam ibn sulaim kenan an ibn mas'ud babu ma abubakar suka rawaito shi a wani hadisi a da wani musnad din daban wajen auji fuskokin ikhtilaf na riwayar nan fuskokin sabani wajen riwayar wannan hadisin isnadin wannan hadisin da sahawi ya kawo wajen guda goma sha biyu akwai waɗansu ma fuskokin wanda yake bai kawo su ba in mutum ya karanta su in mutum ya karanta ikhtilaf din a cikin ilal dar qutni abin nan kafin ya tuna kafin ma ya tsaya ya fahimci wannan kafin ma ya tsaya ya fahimci fuskar da yake karantawa ta dazu yana zuwa ta biyun sai ya manta ta farkon saboda auji hudun suna da yawa to wannan shine misali na al mufari kaga babu wata illa a cikin sa na ba'afur ruwat cewa akwai wani rayuwar da zaka ce da'ifi ne hmm? babu wata illa na inqita' illar kawai shine kan cewa kowa ya rawaito hadisin kuma kowa yana takama kan cewa riwayar sahihi ya ce dan in ka dauki isnadin dukkanin su fiqat to in dukkanin su fiqat ne me yasa suka sassaba to sassaba wasu shine yake nunin kan cewa akwai rauni a cikin wannan riwaya saboda haka malaman hadisi sai su ce ku kyale wannan hadisin kawai an fahimta to yawanci al haka yake zuwa a matan a sanad ne amma wanda yake zuwa a cikin matan wannan qalil nan a cikin sharhin ku ya kawo misalin sa da hadithu tayammum ila al-abab hadithu tayammum ila al-abab hadithin hadithin ammar ko hmm? yayi tayammum har zuwa har zuwa abin nan hamata wannan hadisin muqtarib ne ban yi takhrijin hadisin ba amma a cikin sharhin sanan ya kawo misalan da as-sahawi ya kawo a cikin fatwal mughif dukkanin su yace babu ibtirab a ciki shi yasa ne ma sahawi yace kadan ne ake samun ibtirab a matan ya kawo hadisin basmala da hadisin da hadisin inna fil mali haqqan siwa zaka hadisin fatima bint rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna fil mali haqqan siwa zaka shi ma wannan hadisin an kawo shi misalin ibtirab amma dukkanin sa ya nuna kan babu ibtirab a ciki dan haka ne ma yake cewa kaɗan ne akan samu hadisi akan samu iftirab a cikin matnul hadis amma al iftirab fil isnadi wal matn to wannan abin nan kusan ga baki ɗaya bai kawo shi ba wato hukunci akan hadisi bil iftirab qalil musamman a cikin matan da zan iya tana a cikin abin nan hadisan da imam ahmad ya illanta kusan ban ban wanda wanda na tattara a cikin suna da yawa babu laifi amma ban ga wani wanda ya illanta shi da iftirabi ba saboda haka kalla akan samu hadith Allah da ake illantawa da iftirab musamman in ma dai a cikin matan din ne وقد يقع وقد يقع الابدال عمدا الابدال canza rawi da waninsa ko canja isnadi da waninsa yakan afku amdan da ganganci a yi shi da gangan mun ce wannan al'ibdal ibdal din shine al-maqlub ko al-qalb hmm? to wannan al-qalb din akan yi shi amdan da ganganci da gangan liman yuradu ikhtibaru hifzihi ga wanda ake so a jarraba haddasa imtihanan dan a jarraba shi min fa'ilihi daga wanda yayi ibdal din kama waka alil bukhari kamar inda ya fi ga imam bukhari da al-uqaili al-imam al-uqaili wa da wani su na ga muku kissan bukhari ai ko ta bagdad kaga wannan ibdal ne wannan an yi shi amdan haka zalika al-uqaili shi ma haka yi masa kamar yadda kuma na ga muku kissar yahya ibn ma'in da imam ahmad a yanda yanda suka yi ma Abu Nu'aym malamin su Abu Nu'aym suka suka karanta masa hadisai goma Yahya ibn Ma'in yaje zai jaraba shi ya karanta masa hadisai goma na sha ɗayan sai ya cusa wani wanda ba nasa ba ya zai karanta masa waɗansu hadisai goma wanda ya biyo baya sai ya cusa masa wanda ba nasa ba sai da ya zo tukuna bayan yayi na talatin din ya cusa masa wanda ba nasa ba sai ya ce me kace ya ce koma ya zuwa ga hadisin nan a na goma sha ɗaya ma ga hadisin nan na wannan idrib alaihi ba hadisi na bane eh. to sai suka ce a ai ya gane shine daga yayin na 30 din sai kuwa ya daga ya yace kai ya imam ahmad yana kan dakali tare da shi ya buga kafadar sai yace kai wannan wara'un ka zai ba zai abin wara'un ka zai hana ka kai wannan saboda imam ahmad ya shahara da wara'u hatta wajen malamansa eh. yace wara'unka na addini zai sa ba za ka zo kai min wannan jarabawar ba kai kuwa wanda yake zaune a ƙasa na manta sunansa ba alkarabisi ba sunansa ya kwanta mun yace kai kuwa asgar min an tafi alhada hmm? <laughs> kai ba ka da kai abin nan wato kamar abin nan in ana maganar zakara na tara ɗan tsako kaga bashi da magana kai kai kankanta kace zaka yi wannan sai ya dubi ya ibn ma'in ce inna ma hada min fi'lika ya fa'i sannan ya harbe shi da da kafarsa ya kuɗi shi ya fado daga kan dankalin shi ne gita sai ya haibin ma'ina tattara da ya ce wallahi wannan harbin da ya mu eh, ya fiye min dukkan tafiyar da ne hatta zuwa yamma saboda abin da na samu na fiƙa kan cewa har yanzu yana nan daren dam eh. dan mene so yake kawai ya sani cewa wannan malamin nasa yana nan zai yadda da shi akan himzinsa ko kuwa wani abu ya shiga masa na ɗabi'a wanda yake samun ɗan adam yayin da girman shekaru ya zo masa ya manta wani abu daga cikin hadisinsa yadda ya zama to ba za a amince masa ba tunda in ya gano wannan ai ya kiyaye ma al'umma hmm? wata hidima ya ma al'umma ya kiyaye musu hanya da kuskure zai shiga a cikin riwayar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi murna da sanin cewa har yanzu Abu Nu'aym yana nan a cikin hibdinsa to saboda haka malaman hadisi sun to me hukuncin yin haka kai ibdalin rawi ko kai ibdalin isnadi dan kai imtihan dan ai jarabawa to shine alhafiz ya faɗi kan cewa wato ya halatta amma wa shartuhu sharadin yin irin wannan ibdal ɗin amdan min ajilin imtihan an la yastamirra alaihi kada ya tabbata a haka wato ya kyale shi abin ya tafi haka a ɗauka haka aka rawaito hadisi kamar da aka yi ma imamul bukhari kaga hadisai din ne goma a ɗauko hadisai goma a za su a ɗauko matanin wannan hadisin a sashi ga isnadin wani a ɗauko isnadin wancan hadisin a sashi ga matanin wani to sa Allah ya sanin alaihi sai a dole ne bayan an gama jarabawar a ce to abin fa ba haka yake ba ga yanda yake ga riwayar sahiha a fito da kowanne a gyara shi in an yi jarabawar an gama an tabbatar da abin an yi fasin wanda ya fasin ya yi fasin wanda ya wanda ya reras ya reras to sai kuma a dawo a bayyana abin nan alwaji hussahi bal Binti ha'il haja ya tike da ƙarshen buƙatar kan a wannan jarabawar buƙatar a san cewa wannan mai riwayar yana nan akan matsayinsa na hibd ko kuma baya nan to daga zarar an biya wannan buƙatar kenan sai a daina فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع to akan yi ibdal ba akan yi ibdal a canza isnadi da wani ko a canza wani suna da wani ba domin a yi imtihan ba sai dai domin a yi wato a kawo riwaya baƙo wadda ba a santa ba baƙuwar riwaya kamar na jin na gaya muku riwayar hadithin da aka ruwaito daga daga imam malik a hadithin da ya shahara daga riwayar imam malik an abdullahi ibn dinar an ibn umar sai wani ya zo ya kawo shi daga riwayar imam malik an nafe an ibn umar duk kowa da ya ruwaito hadisin nan daga malik daga abdullahi bin dinar yake cewa kai kuma kace daga nafi yake cewa ku kuna kuna can kuna sharholiyan ku ba ku alizumtan malamai yaushe za ku ji gara'ib shi ya shaida cewa shi ya ji gara'ib hmm? wata wata garibiyar riwaya yau ga malik ya rawaito wannan riwayar da ake rawaita daga ibn dinar shi ya rawaito ta daga wajen nafi to idan ya zamanto yayi ne haka dan ya nuna cewa ya kawo riwaya ba kuwa yi wannan ibdal din kaga maimakon abdullahi ibn dinar sai ya zara sunan ya sa nafi bayan kuskure ne ibdal ne wannan hmm? ya saba ma mutane ba wai dan akwai wannan riwayar ba a'a lil igrab dan ya nuna cewa yana da wata hanya wadda take ba wanda ya santa sai shi to wannan fa min aqsamil mawdu na daga cikin alhadith almawdu hmm. maqlub ne amma mawdu ne wato ba hadith bane tunda babu isnadin kirkiro shi yayi fahiyar riwaya mukhtalaka mawdu'a kirkiro ta yayi ya sanya ta ya karya ya karya da ita walau waqa'a ghalatan fa huwa min al-maqlub aw al-mu'all in aka yi shi da kuskure to kuma wannan shine al-maqlub ko kuma al-hadith al-mu'all saboda haka al-ibdal yaqa'u ala thalathati awjuh ko khata'an wannan yaya sunansa eh al-maqlub idan idan waka idan akai ibdal din khata'an bisa kuskure galatan bisa kuskure da galat to wannan shine al-maqlub ko al-mu'al eh amdan a'a amdan lil imtihan amdan lil imtihan wannan ja'id lakin bi ay bi shart ماذا Allah ya stamirra alayhi إيه؟ ثلاثا عمدا للإغراض موضوع تونا شيء تقسيم الحديث المقلوب هو آه، الحديث الذي وقع فيه الإبدال وكما عندما كتشي الإبدال افركو أنا إبدال الراوي بآخر عندما إيه؟ كتشي إبدال الراوي كما إبدال الصحابي بآخر منين إلا هذا إبدال الصحابي بآخر hadisi guda ɗaya sai ya zamanto an ɗauka hadisai biyu ne akwai ibdal a isnad bi akhar ko akwai kuma ibdal hadithin bi akhar hmm? matan hadithin bi matan hadithin akhar so da al ibdal din yaqa ala abin nan ala arba'at awjuh kuma ko waɗanne fuskokin nan guda hudu ibdal din zai iya zamantowa tsaye daga cikin ukun nan ne ghalatan كو عمدا للامتحان كو عمدا للإغراء هم فهمت؟ طيب. المخالفة إذا كما سابقاني أتكين رواية يزمنتو بتغيير حرف أو حروف da canza harafi ne ko waɗansu haruffa ma baƙa'i suratul khaf tare da cewa surar rubutun tana nan bata canza ba fi siyaq a cikin siyaƙin magana. fa in kana zalika bin nisbati ila nuqat idan ya zamanto a cikin ɗigo ɗaya na ƴaƴa fal musahhaf shi yake ce ma al hadith al a fi tashif at tashif shine kamar a kamar a a yujammiru kai kamar da shi yuhammiru an gani yujammiru kamar da shi yuhammiru ko yuhammiru wannan tafsir kenan kaga taghyir kaga sabanin eh, an canza harafi ne ko yujammiru Hmm? jim ne sai aka gayyara shi da ha kuma taghyirin ya zamanto bin nisbati ila niqat ne ila ila nuqat mai wannan nukta din ta jim sai aka cire ta aka shafe ta sai aka sai ta zamanto ha ha ko kuma aka dora ta aka maida ta ha eh? ya take ya take hanyar ruwa kenan ha ba hakarin ba a ah, shi haka eh khamin ruwa sai ta zamanto khamin ruwa eh haka rami haka rami kenan yawa haka rami mai ruwa haka rami mai ruwa hmm? to wannan shi ake ce ma tashif kun gane wannan shi ake ce ma tashif at-tashif yaqa'u bitta abin abin nuqaf hmm? Hmm? wa in kana bin nisbati ila shakl fal muharraf idan ku da wasali ne to shine al muharraf كمر بشير ده بشير إيه، بالحركات آه، آه، إيه، بالحركات بالشكل شيني بالشكل شيني اي حركات تونا شيني فالمحرف اذا أكرويتو حديث الحديث الذي يكون بال بشكل معين شوك ما سيزوي تشنزع حركات sai ya zamanto ya canza ma'anar to wannan shine al-muharraf abin da yasa malaman hadisi suka yi ihtimami da wannan kun ga wannan shi yake nuna wa cewa malaman hadisi riwayoyin hadisai din nan ba wai ba wai da ka ba wai jin su kawai aka rinka ba a rubuce suke hmm? a rubuce a rubuce suke saboda haka da ake cewa ba a rubuta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rububa ba gaskiya bane an rubuta da wuri shi yasa wajen rubutun aka samu waɗannan mushkilolin domin a da a tintintini tun kafin tun kafin asulul tabi'in tun kafin lokacin da su hajjaj su zo su sanya a niqab a cikin mushaf hmm? da mushaf din Usman da aka rubuta shi haka yake ghair manqut wala mushakkal ba nukta babu shakl ya'lamun ta'lamun ba za ka gane wanne ne ba hmm? duk yadda duk haka ake rubuta su ɗaya. ya'lamuna alamuna hmm? shi yasa za ga yawa yawa a cikin wani akan samu ikhtilaful qira'at hmm? shi yasa za ka ga a cikin tafsirul jalalain wajen karshen aya sai ya ce bil watta hmm? wato in ka karanta shi ya ya'lamun akwai qira'a in ka karanta shi ta ta'lamun akwai qira'a an gane to wannan ya nuna mana cewa kenan kaga hadisi su ma an yi wannan rubutun shi yasa ne aka samu waɗansu daga cikin ruwatul hadith suna yin tashif bi ma'ana suna gayyara niqab na shakal musamman wajen sunaye tunda suna kiyasi baya shigansa gara in a cikin luga ne zaka iya cewa saninka da lugar larabci da nahawunka eh? zaka iya faɗan alwajhu sahih wajen riwaya kana gani ka karanta ko babu wasali in ka san nahau hmm? kamar inda aka ce inda aka ce wai wata ran abin nan a malam sani kafin ga yaje a gidan suna sai abin nan a sarkin bambadawan kano maroka yana zuwa sai ce ga kasur gumi na malam hassan sauran malamai mai wasali ake ba su kai kuma wasali ake ba ka sai ce a ah, yanzu har sarkin bambadawa ya san mun san na hawu yace ku bashi shi daya <laughs> wato kaga sanin mutum ga nahu shine zai sa ya zama to baka wasu ne eh. to amma wajen wajen suna kiyasi baya shiga sanin ka da na hawu ba zai amfane ka wajen suna ba suna kiyasi baya shigansa ka san shi ko baka san shi ba buhair suna ne haka zalika bahir suna ne dukkaninsu wanne ne sunan wanne ne aka yanka masa rago da shi da bahir ne ko da buhair baka sani ba jarir da hariz dukkaninsu eh, dukkaninsu da shakal ɗaya ake rubuta shi hmm? shi yasa malaman hadisi suka rubuta tafai da za ake mayyaza wannan hmm? al-mu'jam al-mushtamil da kuma a a a a wannan littafin al-hafiz ibn hajar مم. Mm. musta'an wannan da yake a cikin arba ajza an amanta shi mm. almuhim wannan ya nuna cewar an rubuta hadisi tun da wuri shi yasa aka samu wannan aka samu wannan khilaf din waɗansu masu ruwayar hadisi suka suka suka shiga cikin tafsir kuma tafsir din nan kamar yadda ya zo a cikin hadisi ya zo a cikin qur'an ma mm. ya zo a cikin qur'an akwai abin nan a tasifatul muhaddifin littafin tasifatul muhaddifin amsila ne yake kawo wani na qur'ani in kana karanta za ka yi dariya yanda za ka ga waɗansu masu masu tasifi yanda suka rinka tasifin aya musamman in ka san yadda qur'ani ka san yadda ayoyin suke yanda za ka ga mutane sun yi tasifi abin nan an Allah ya kai mu darasi mai zuwa zan dan kawo muku waɗansu mutane ko dan mu dan yi abin nan to almuhim a wannan shi ma kun ga nau'i ne na mukhalafa wani ya ruwaito hadisi amma ya saba wajen yadda ake ya saba wajen yadda ake faɗan waɗansu sunaye ko yadda ake faɗan waɗansu lafuzza imma bil niqab wa imma bil shakl na malam khamis malam da ya zama to kamar sanannu ne ba zai iya ba kamar ba wannan daban wannan kuma ai wani abu ne daban wannan yanda ake faɗa ne shin rahawai din ne ko kuwa rahuya din ne ko kuwa rahawai ne amma malaman hadisi suke cewa a daina yin wai din saboda abin da yake abin da yake na na tawajju a daina faɗan haka suke cewa rahuya wannan wani abu ne daban baya daga cikin babin tashif baya daga cikin babin tahri a tashif shine ya zama to kan cewa ka canza abu hmm? yanzu kamar ka je a cikin isnadin hadith jarir ibn abdullahi al-bajali sai ka je ka karanta shi haris ibn abdullahi al-bajali hmm? ko haris ibn abdullahi al-nakhali kaga duk ɗaya ne al-bajali da an-nakhali hmm? eh eh bin niqab ne maimakon ya zamanto al-bajali duk a ƙasa suke sai kamar da su an-nakhali kamar da su sama hmm? jarir kuma kamar da shi haris ka shafe jim din can kuma ka je ka kai masa nuqta inda babu shi ko kuma ka ce masa jurair don ka ce masa jurair wannan menene tasrif kai ko taharif kai taharif to wa ma'rifatu hadha an-naw'i muhimma sanu wannan nau'in wato al-musahhab da al-muharraf muhimma tana da muhimmanci وقد صنف فيه العسكري العسكري يا ربو تلتافي أكي والدار قطني الدار قطني شما يا ربو تلتافي وغيرهما دوك أنسوسو وأكثر ما يقع في المتون ما في يوان ينديكي فاروا أتكم متون وانيكي كما يفعل لي سيكا تنزى معنى رمجنا منزان الله صلى الله عليه وسلم in kai tashifi ko kai tahrifi akwai amfila da dama abin nan wanda yake gaskiya yanzu ba zan iya tunawa ba ko abin nan a cikin karatun inda din nan akwai akwai amfila da da yake alhafiz ibn hajar ko yayi ishara a cikin su wa qad yaqa'u fil asma'i allati fil asanid kuma akan same shi a cikin al asma fil asanid sunaye a cikin isnadi saboda idan ka je kai tashifi ka je ka karanta suna sai ka je ka bincika cikin tafan duniya na rijal baka same shi ba kai tashifi sai ka ce majhul ne saboda hadisin da'if ne nan ko mutum ne mashhur sananne kai ne kai tasfifi ko kai taharifi saboda aka ba karanta shi daidai ba ka duba cikin tafan eh, kutubur rijal ka same shi ba bayan kuma yana nan amma bayan da kai ka karanta shi ba wala ya juzu ta'ammudu taghyiri suratul matn mutlaqa baya halatta mutum ya ganganta canza suran matanin hadisi mutlaqa mm, saki babu wani kaidi wato ko ka yi shi bi qasdil igrab ko bi qasdil imtihan ديك ون لا يجوز شين وجه الإطلاق أي سواء بقصد الامتحان كو بقصد الإغراب أمتن أساند كاي أنشي يا حالتكي أما أتكمتن لا يجوز ولا الاختصار منه بالنقص هكذلك بحالتكي اختصار متن آه، حديثي با بالنقص كرجيشي wala ibdalin lafzil muradifi bil lafzil muradifi lahu bai halarta kuma ka canza lafazi ba da yake da wata ma'ana da lafazin da yake da wannan ma'anar wato kawo muradifinsa hmm? ka kawo wani lafazi wanda yake muradif gare shi ka canza shi kamar ka canza annabi da ar-rasul hmm? ko da yake wannan ba za a ce akwai taraduk tsakaninsu ba tunda akwai saɓani a cikin madlulat din الماء المترادفات وجهك أنا مثال مترادفات نعم الحديث ده الجديد ماشي مم. إلا لعالم سيجا مثلا مالمي العالم أم ونئر مالمي بمدلولات الألفاظ ده abin نفذي يكون ya kunsa wato kowane lafazi ga abin da yake nuni gare shi wato sai ya san cewar abin da zai canza ma'ana in bai san abin da zai canza ma'ana ba in bai san abin da zai canza ma'ana ba to bai halatta ya ikhtisar ba bai halatta ya yi taghyirul matan ba ta'ammudan hmm, bi taghir ya canza shi ko da kawo mutaradifat ne bai halatta ba sai idan ya san lugha sai ya san larabci yanda ya kamata shi yasa kaga hadisin akwai wani hadith da shu'ba ya ruwaito daga Abdul Aziz ibn Suhaib daga Anas anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an yataza'fara ar-rajul anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an yataza'fara ar-rajul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana namiji yayi amfani ya bulbula jikinsa da za'faran an gane shine at-taza'far ay yasta'mil az-za'faran maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana namiji wannan sai shu'ba yayi ikhtisarin hadisin yace naha an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an tazafur hmm? maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana at-taza'fur akwai bambanci tsakanin waɗannan rayuwar biyu ko babu akwai bambanci wancan muqayyad da namiji wannan ko mutlaqan ya mai da shi mutlaq ah, ya mai da shi am lirrijali wan nisa wancan ko khas ne ga mazaji lirrijal to irin wannan in ba wanda ya shi yasa sharadin sa dole sai in ka san madlulatul alfaz shi yasa aka ce da wannan shine sharadin a riwaya bil ma'ana A riwaya bil ma'ana al-abinan al-sahih ta halatta akwai wanda suka shaddada ba a riwaya bil ma'ana kamar yadda yake masabar eh, Muhammad ibn Sirin da wadansu malaman Basra cewa la tajuzu riwaya bil ma'ana abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tun da lafazin sa abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wahayi ne hmm. kamar yadda Allah ya ce in huwa illa wahyun yuha to bai halatta ka canza maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba hmm? shi yasa waɗansu su idan suka faɗi hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce au kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito wannan daga sai na yin haka to su waɗansu daga cikin malaman Basra wannan ya shahara a cikin malaman Basra ba a riwaya bil ma'ana amma as-sahih abinda jumhur suke akai shine ya halatta ai riwaya bil ma'ana amma ba ga kowa ba ga wanda yake alimin bi madlulatil alfaz ya san abin da kowane ya san ma'anonin lafuzza hmm? wa kuma alimun bima tuhilul ma'ana da yake canza ma'ana ya sani hmm? na'am ya daga cikin riwaya bil ma'ana mana al-ikhtisar ikhtisar na'am eh wannan ba riwaya bil ma'ana bace ba riwaya ce bil yayi ikhtisar ne ikhtisar yana daga cikin babin riwaya bil ma'ana amma bai cika sharadin ba ka gani yayi ta min babin riwaya bil ma'ana amma akhta al ma'ana akhta al ma'ana shi yasa wani yana tasiri a cikin dabtur rawi wanda irin wannan ya faru gare shi yana tasiri akan dabtun sa domin sharadin dabt ya zamanto cewa yayin da zai yi riwaya bil ma'ana ya zamanto yana da masaniya akan abin da yake canza ma'ana da kuma akan kowane lafazi ga ma'anarsa to kaga yake cewa illa li alimin bi madlulatil alfaz sharadi na farko kenan wanda ya san abinda kowane lafazi yake da shi na ma'ana wa bima yuhilu al ma'ani ala sahih min fil mas'alatayn da kuma abinda da yake canzawar ma'anoni a bisa sahihin magana a cikin matsalolin nan guda biyu wane ne mas'alatayn din wane ne al mas'alatayn eh la al ikhtisar eh الاقتصار الاختصار والاقتصار ولين اقتصار ايه لا لا تغيير تغيير ابينا تغيير سورة المتن تند ابون دا يفدا كينا تغيير سورة المتن دا كما الاختصار ابو بان غدا بي كينا دا يفدا تند الاختصار دي بالنقص والاختصار منه بالنقص yani taghyir suratul matn shine wato dai abin da yake nufi nan matsala guda biyu ce ar riwaya bil ma'ana da ikhtisarul hadith shi da malaman hadisi suke kawo su matsaloli daga cikin anwa ulumul hadith ar riwaya bil ma'ana da kuma ikhtisarul hadith dukkanin su bukhari ya shahara da yin su kuma kasir suna cikin a cikin sahih bukhari shi yasa yawancin waɗanda suke jam'u baina sahihain idan suka tashi sun fi amfani da lafuzzan sahih muslim sai su amfani da tarjamar bukhari saboda fikihunsa amma wajen lafazi sai su amfani da riwayar muslim saboda shi imam muslim yana taharri yana taharri wajen al-alfaz shi ko yawan yawan hadisan imam al-bukhari yakan kawo su bil ma'ana wani hadisin a khurasan ya ji shi bai rubuta shi ba sai a madina wani hadisin a can kasar misra ya ji shi bai rubuta shi ba sai da ya je yaman Eh? saboda haka zaka samu ya kawo hadisin bil ma'ana ko kuma ya kawo hadisin muktasar ya kawo mawdu alhaja da kawai yake bukata a cikin hadisin wanda yake hatta a cikin jami'u sahih wannan yana da yawa hmm. to wannan alhafi yace ala sahihi fil mas'alatayn wannan me yake nuni gare shi me yake nuni da cewa ala sahihi fil mas'alatayn isharar hafiz ga da yake cewa ala sahihi dinnan ga me yake nunawa eh a magana su ne ce anas sahih ni ba kan masalatin din mulki ba na'am ya nuna halacci malam na abin nan da kuma rawaya da akwai ahsan akwai ikhtilaf shine yana nuna cewa akwai akwai ikhtilaf a mas'alar akwai sabani akwai wadansu fuskokin amma wani ita ce sahihiyar fuska in gani in ka ji an ce dama a cikin magana alas sahih alas sahih to ka san cewa wannan matsalar khilafiya ce to amma wannan ya yi maka tare da tarjihi a cikin kowane a cikin kowane littafi ba sai a cikin littafin mustala ba a matanin ɗaya ne ba a samu ibtirab a cikin matanin ba saboda ne da a tsara kudin da ya kawo kanan na ga akwai ya kawo ruwa yi daban-daban wasu sun ce wasu wurin da aka faɗa wasu a wajen oh, sun yi saɓani wajen faɗan surorin wajen faɗan surorin ba to a nan wajen kwarai zai iya zamantowa misali zai iya zamantowa misalin da aka samu al-ittirab fil isnadi wal matn kwarai mm, da gaske wannan zai iya ban yi tahrijin hadisin ba gaskiya ban yi tahrijin hadisin ba ko ban kanta shi a cikin ilal dar qutni ba amma tunda amma akwai wannan sabani din wajen asuwar din da aka faɗa tunda a wata riwayar cewa aka batni hudun wa akhwatuha a wata riwayar batni hudun wal haqa eh, wal waqi'a akwai al haqa a ciki kaga wannan a wannan riwayar ba a faɗa al haqa ba a wata riwayar kuma aka faɗi guda biyar din nan batni hudun wal waqi'a wal mursalat wa amma yatasaalun wa idha shamsu kuwirat to shi kansa wannan sabanin a cikin suwar din shi ma wannan ya dullu ala al-ittira ittirab a cikin matan saboda haka wannan zai zama to hadisi ne da dace ga ittirab fil isnadi wa fil matan na'am malamai bambancin ittiraji da kuma eh, wajehi na ruwaya kuma a ce ruwayan tana da wajehi da kuma ahsant wannan ah, yana da muhimmanci akwai lokaci wannan waɗansu za su ce wannan ai ba ittirabi ne wannan yana nufin kasarar riwayat kasarar turuq akwai lokacin da kasarar turuq ba ta amfani idan akwai ittirab a ciki Kasar turuq ba sa amfani tunda a turuk sun saba ma juna Don haka da me zaka da wanne kake karfafawa hmm? Sharaɗin ittirab ya zamanto kan cewar hadisi ne guda daya kuma yawanci za ka ga ikhtilaf ne akan rawi guda daya hmm? wato hadisin yana wajen rawi guda ɗaya amma duk a a wajen riwayarsa saboda haka ba za ka ce wannan ai ya nuna kan cewar kenan kasratu turuq ne aka samu ba ko kuma talwin cewa duk wani hadisin yana wajen sa ala aujuhin mukhtalifa marra ya ruwaito shi a haka marra ya ruwaito shi a haka marra ya ruwaito shi a haka la wannan baya zamanto lokacin da ake yin wannan sai idan ya zamanto kan cewar ba an yi sabanin za a iya yin jam'i tsakanin aujuhun fuskokin sabani da kuke zai zamanto kan cewa wannan turuq din za su zamanto abin da suna karfafa arriwaya na'am alaikum salam wannan misalin zai shiga cikin sai abin nan da ake kawa hadisi ne a kan sallallahu alaihi wa hafiz saula wannan da ake cewa mutum ya karanta da cewa hayyatu saula hayyatu zai shiga cikin tasif zai shiga cikin tasif kwarai da gaske alhayyatu saura zaura ka sai je samu bakar macijiya ya kashe ta <laughs> eh, na'am na'am wannan magana ta mukhaffiya hmm. shin ya halatta zai aiki da ita shi zana. Eh, wajen wanda suka inganta hadisin so imam ahmad ya inganta shi kuma yana fatawa da ai haka mutum bai samu bai zane hmm. domin a sabanin a cikin riwaya din da a cikin rawi ne guda daya kuma sabanin da aka yi a cikin sunansa ne waɗansu kira shi amr ibn abin nan abu abu amr ibn muhammad ibn hurayf wannan shine aka rinja dan su ce masa abu muhammad ibn amr ibn ibn hurayf ibn sulaim eh, saboda haka dai mutum ɗaya ne waɗansu kuma su ce an abihi waɗansu ce an jaddihi to an abihi din aljad ana sa shi ma al'ab saboda haka kaga musamman kuma da yake hadisin da ya zama to al-mutaqaddimun sun kawar da sun nuna cewa babu illa a cikin sa kuma musamman har mutane har guda uku da ibn al-madini da imam ahmad ibn hanbal da abu zur'at razi dukkanin su sun kawar da sun yi nafin illar ibtirab a cikin sa ah, kuma dama ita ce kadai illar hadisin to saboda haka abin nan inganta shi yana da fuska shi yasa imam shafi'i fil qadim akan ah, haka yake fatawa fil jadid ne ya canza shi wannan suleiman hmm. eh. da ka ce galibin wayar tana kusa tana koma gare su eh. kuma sai nake ji wasu lokutan ana cewa shi mudallisi ne shi eh ta ma ai tadlisin nasa tadlisin nasa bai abin nan a tadlisin nasa ba tadlisi ne imam al ibn hajar ya sashi a martabatu Salifa martaba ta uku wanda yake in ya sarraha in ya tasrihi bisama za a karba wannan shi haka hata abu isa gusawi shi ma yana tadlisi tadlis abu ne wanda yake mutanen kufa su ba komai bane a wajensu mutanen madina su ne ba su san tadlisi ba hmm. amma mutanen kufa abu ne wanda yake mai sauki a wajensu su hmm, shi dukkan su su biyu din da shi abu isa sabi'i da da al'amash dukkaninsu mudallisa ne dukkaninsu kuma a martabatu thalitha suke amma ga hadisan sunan a cikin sahih cikin hai mm. alaikum salam bari mu je na can baya tukuna na'am hadisin jabir na'am na'am na'am eh. wannan <clears throat> kwarai da gaske don wannan hadith din a gaskiya jam'i a cikinsa akwai takalluf a ciki kuma ta'addudi ka ce an yi abin sama da ɗaya shi ma akwai takallufi wa da ke a ciki hmm? saboda haka dole ne a nan wajen ai tarje hmm? waɗansu masu riwayar ya zama tukan cewa sun yi kuskure waɗansu kuma ba su yi kuskure ba amma dukkaninsu cikin fi hmm? amma idan ba haka ba yin takallufin jam'i a ciki wajen kan cewa shi ya sharɗanta kan cewa zai haushi har zuwa madina ko bai sharɗanta ba kuma wajen abin nan asir nawa ne aujo dai da dama na sabani a cikin wannan na'am eh eh a ah, ihtajaza eh, amma ihtajama ai kalma ce daban تغيير wannan ba taghyir suratul abin nan ma baqa'i suratul khat sharadin tafsir da tahrif baqa'u suratul khat kaga ihtajara da ihtajaza suratul khat ɗaya ne a niqat ne kawai amma ihtajama kaga akwai harafi da ya canza gaba daya shi wannan ba zai zamanto min babu tafsir da tahrif ba hmm. wannan galab ne wadih na'am eh eh, eh wannan eh to wannan ba tasif bane wannan dai kuma abin nan ne a eh na ma'ana ne wannan eh ana za sai ya dauka kan cewa wata kabila ce ba wannan ya qali ba'dur ruwat a yawanci abin da yake kawo tashif da tahrif al'akhdu min butun kutub mutum ya je ya dauki littafai yana karantawa shine ke kawo tashir da tahari amma idan mutum ya zamanto ya akhudhu min afu abin nan min al-mashayikh in yana riwayar hadisi da in ya karba in riwayar hadisansa daga mashayikh ne to kalla zaka same shi yana yin tashifi da tahrif in ya rubuta zai je ya zauna ya ji a karanta masa to in ba haka ba to yawanci za ka samu akwai dole ka samu tasir da tarif shi yasa ka samu abin nan masu hif wanda suke hafazun ba ashabul kutub ba kaɗan ne suke fara suke yin tasifi da tarif amma wanda suke ashabul kutub sun shahara wajen cewa sun in za su yi riwaya suna riwaya da littafansu idan ba waɗanda suka zamanto littafansu shahararru bane da niqab da ta abin nan da shakil irin su abulwalid abulwalid tayalisi eh? abulwalid tayalisi mashhur ne da kan cewa yana da littafansa haka suke manquta mashkula haka zalika shu'aib ibn abi hamza shi yasa ne ma har ake cewa wijada din wanda riwayar su abin nan abul yaman da ake ganin kan cewa basu ji basu ji hadisan daga wajen shu'aib ba amma kawai an ba su littafan ne na shu'aib suka yi waya daga wajen su cewa wannan munawala ce munawala kuma mujarrada anil ijaza babu ijaza saboda haka waɗansu suke da'afa wannan riwayar an musu imam ahmad yake cewa in duk wanda ya ga littafan shu'aib yanda aka yi tanqid yanda aka yi musu da niqat ɗinsu da shakal su zai san kan cewa waɗannan littafai ne mutqana littafai ne wanda aka kyautata rubutu waya daga wajen su dan haka ba wannan munawalar ba ta yi tasiri akan raunin riwayar ba abin da sa malaman hadisi suke raunana riwayar munawala ba tare da kaji riwayar malami ba malami ya dauko littafin sa yace shi kai irwihi ne eh, yawanci in aka yi wannan riwayar sai an samu tashib saboda littafai din ba zama to mankota da mashkula ba to amma wanda ya shahara da cewa littafansa akwai niqab da shakl hmm, in ya zo ya yi munawala to munawalar zai ta zama to karfafa kamar yadda ya faru ga shu'aib ibn abi hamza da wanda suke riwaya daga wajensa to amma idan da riwayar idan mai riwaya ya zama to ya dogara ne ga hifz sa to kalla da kaɗan ne za ka ga yana yin tasifi ko tarifi hmm? wannan fa'ida ce da abin nan da waɗansu malamai suka yi tambihi a kanta cewa yawa yawan masu yin tasifi da tahrif suna yi ne ana samu ne daga ashabul kutub masu dogara akan littafai amma masu riwaya bil hifz

dogaransu ba da mushaf bane dogaransu da hifd ne daga isma' ne da iqra sun ji kira din shafahiyyan daga wajen daga wajen wanda suka karanta musu hmm? sun ji ta shafahiyyan haddace ta suka yi to don haka abin nan ka ce wai tasrif ne ya sanya ake yin wannan wannan tahakkum ne gaskiya wajen wajen hadith la ba za a iya faɗan wannan kan cewa akwai wanda suka amma amma gashi ma wanda suka tasrif din an gano Eh? duk da suka yi tashif din ai an gano amma kaga su wannan ta amaluna da ya amaluna duk aka tabbatar da wannan hmm? an tabbatar da dukkan fuska biyu din amma wajen tasif kuwa ai za a tabbatar da kan cewa akwai kuskure nan ku ba tasif bane hmm? na nura eh as'al al-askari ba askari namu ba a ah, wannan eh eh a ba na shi'a ba wannan malamin hadith ne shine mai tasifatul muhaddithin eh aujihin eh. eh, eh. in ka ce wajahain din yayi don ya zamanto kar ya zamanto ka fitar da shi daga cikin ibtirab tunda koda daga rawi ɗaya ne ko koda fuska biyu ne za a iya yin iftirab fuska biyu wanda aka kasa tarjihi tsakanin su to amma yawanci dai abinda sukan ce kamar shi shi tarifin wannan malamin mu Sheikh Ibrahim Nur Saif al hadith al marwi ala awjihin ala awjuhin mutabayina la tarjiha لا ترجيح لأحده لا ترجيح لأحدها على الأخرى in ka ce alawa kuma iftirar zai iya zamantowa daga rawi guda daya shi kansa ya ruwaito hadisin ta fuska biyu ko sama da haka a kasa tarjihi kuma zai iya zamantowa daga cikin ruwat da yawa dukkanin su kat kowa ya ruwaito hadisin daban hmm. saboda hadisi ne guda daya hadisi ne guda daya duk suka saba hmm. hadisi ne guda daya makharaj ɗinsa guda daya amma duk suka saba sai da aka kuma aka kasa tarjihi in aka yi tarjihi an gane wanda ya kuskure a cikin su ba zai wace ce duk gabaki daidai da suka rawaito hadisin ba wanda yake hadisi da yana iya samun kasar turuk hmm. ah, ai hadisi kasratu turuk shine hadisin al misali hadithin a ɗauki hadith na abi huraira eh? mutum biyu suka rito shi daga abu huraira eh? sai a samu waɗansu sai ruwa su waito shi daga waɗansu almajirai daban ba wa'annan guda biyun ba daga abu huraira wannan shine ne aikatar su abin da ake nufi shine samun a wa shawahid eh? almutaba'a shine kai muwafaka da wanda yake kai muwafaka da muwafaka da abokin karatun ka wajen malaminka malamin ka ko malamin malamin ka hmm? shahid kuma ya zamanto da wani da wani sahabi daban nafsul hadith amma wani sahabi ya ruwaito shi kamar la yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidi wan nasi ajma'in hadithan abi huraira kuma wadansu suka rubuto shi daga hadithan anas to kaga wannan shine kasratu turu hadithan anas yashhad li hadith abi huraira hmm? amma shi ko ittirab babu zancen mutaba'a a ciki almutaba'a abin da ake nufi da mutaba'a shine ai muwa a samu muwafaqa hmm? a samu muwafaqa hadith maimakon ya zamanto kan cewar ya shahara daga riwayar Malik an Zuhri an Anas ibn Malik kowa ya tashi rawaito hadisin nan zai tiki ne ga Imam Malik an Zuhri an an abi an Anas sai aka samu wani ya samu daga cikin almajiran Zuhri ba Malik bai rawaito hadisin ta hanyarsa kaga yayi muta shine za a ce yayi mutaba'a ga Imam Malik kaga nafsul hadith shi ma da yazo maimakon ya ce an ma da ya rushe shi daga Malik an an Ibn Shihab an an Anas sai ya ce Ibn Uyayna an Ibn Shihab an Anas to kaga wannan mutaba'a ne shine bambancin sa tsakanin su da al-ittirab al-ittirab shi babu mutaba'a ciki babu muwafaqa ala aujihim mutabayina hmm? sabani suka yi gabaki daya shi yayi wannan ya ce an abi juhaifa an abi bakr hmm? daga rawi ne guda daya wannan kuma sai ya zo ya ce ba a'a ai malaminsa a cikin hadisin ba abi juhaifa bane ne malaminsa a cikin hadisin abu maisara ne malaminsa a cikin hadisin ba abu maisara bane wane ne haka zalika to wannan duk sun saba to wanne ne ba wanne ne ba hmm? waɗansu suna takallufin jam'i ce a ai lama ne a ya zamanto cewa dukkan nan malaman ya ji hadisin daga wajensu hmm? dukkaninsu su ya ji hadisin daga wajensu to wannan takalluf ne kuma yawanci za ka samu hukunci akan wannan ya dor yana komawa ne ga hukuncin hufat yawanci za ka ga irin hadisai da aka samu wannan manya manyan malaman hadisi su suka yi hukunci akan cewa wannan hadisin muttalib yanzu kamar wannan hadisin shaybat batni hud alhafiz ibn الدار القطني الامام الدار القطني ya يا ya illanta الا da illal a cikin littafin sa al'ila to to tambayar ka ita ce ta karshe malam a bayan ya biya bukatar sani Mm. bayan ya biya bukatarsa in ya fito daga ban daki sai ya alwala in kuma ya alwalan kuma sai ya yi sallah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك